kamar yadda muka sani wannan shine zagaye na biyu ta fuskar zama wanda daya daga cikin matasan malamanmu malam alfasim umar jibril daga jihar kano a hafizahullahu ta'ala yake gabatar mana da karatu a wannan jiha ta kaduna wanda sananne ne littafin da ake yi kuma ba za mu tsawaita ba saboda duba da yadda lokaci nisa da an yi a gabatarwa da ranar farko amma dai wannan shine darasi na biyu kenan ko a wannan littafi malam insha Allah Allah kuma yadda tsari yake kamar yadda aka ambata a baya haka al'amarin zai ci gaba da gudana babban makasudin ta wannan matashiyarwa ko nusarwa shine waɗanda suke da tambayoyi da Allah za su gabatar da su za mu so tambayan ya kasance a rubuce ne saboda akwai ɗauka da ake yi kuma akwai sharuɗa da gidan tv suka bayar akwai gidan tv misali hausa tv da ke jidda a ƙasar saudi arabia za a kasan sanya karatu insha allah to akwai bukatar murya ya fita sosai shi yasa ka ce a rubuta da in an karanta din ɗaukan zai fi fita ta yadda in yi kasa ba lallai ne ya cika mu ka'idan da suka sa da sharafi ba haka da muna fatan insha allah za a nemi abin rubutu a raba ga yan uwa sai su rubuta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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin sharhu sunna na irishin al'imam barbahari rahimahullah kamar yadda ya gabata a lokacin da ya wuce bayani kan waye shi al-imam al-barbahari wanda cewa al-barbahari eh, wannan nisbatun ne ilal al-barbahar wato ya'un nisba ce eh, ita kuma nisba takan kasancewa ta fuskar sana'a ta mutum takan kasancewa ta fuskar kabila takan kasancewa ta fuskar gari an gane to da haka ya shahara albarbahariyu rahimahullah kuma akwai ɗaiɗaiku daga cikin malamai wanda ake musu wannan nisba ne wanda mun ji cewa albarbahariyu nisbatun ila albarbaha kuma mun ji mai ake nufi da albarbaha kamar yadda ake nisbar cewa al-makkiyu kaga wannan nisbatun ila makka kamar al-madaniyu nisbatun ila al-madina kaga wannan dangantaka zuwa ga ainihin gari kamar al-harraniyu kaga nisbatun ila harran wanda shi ma gari ne kamar yadda Sheikh Sabi Taymiyyah rahimahullah akan ce masa Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah to al-imam al-barbahari rahimahullah ya bude wannan littafi da godiya ga Allah subhanahu wata'ala bisa datarwa da shiryarwa zai zuwa ga addinin musulunci da kuma ni'ima ta musulunci da yi wasu musulmai kamar yadda kuma bayani ya gabata cewa bayan godiya kan musulunci sannan kuma godiya kan me kan zantowarka cikin ahalus sunna wal jama'a domin wannan ni'ima ce ita ma babba bayan ni'ima ta musulunci babu wata ni'ima sama da ita domin akan iya samun musulmi wanda bai bisa mai matafiya ta ahalus sunna wal jama'a don haka a nan imam al-barbahari rahimahullah bayan ya yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kan musulunci to sannan kuma sai godiya kan ni'ima ta sunna ni'imatul islam da kuma ni'imatul sunna zantowarka musulmi da kuma zantowarka kan sunna ta annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda al’imam abu abdullah uh, ahmad bin hanbal al-shaibani rahimahullah kamar yadda ibn faraj abdurrahman bin ali rahimahullah al-ittafin samana kibul imami ahmad bin hanbal al’imam ahmad bin hanbal rahimahullah yakan ce bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta’ala kan ni’ima ta musulunci sai ce kuma da kuma sunna ma'ana kada ka takaitu akan ni a ka kara da kuma ni'ima ta sunna shi yasa abu abdullah muhammad bin ahmad bin usman al-zahabi rahimahullah a littafinsa ma'arifatul ruwatil mutakallami fihim bima la yujibu rat a mukaddimar littafin ya yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kan musulunci sannan kuma da sunna domin matsayin zantowar ka ahalus sunna wal jama'a wannan matsayi ne wanda yake mai girma don haka shekul islam ibn taimiyya rahimahullah yake cewa kamar yadda yake a littafinsa al-jawab sahih liman baddala دين المسيح لكم للتافنسة من حج سنة نبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية yake wa fifiko na ahalus sunna wal jama'a a cikin musulman da suke ba ahalus sunna wal jama'a ba ta ce kamar fifikon shi musulunci ne ga ragowar addinai wanda suke ba musuluncin ba to ashe ga ni'ima ce babba falla ce mai girma sannan ya biyo baya da bayani kan cewa musulunci shine sunna sunna kuma ita ce musulunci ɗayansu bai tsayuwa dole sai da mai sai da ɗayan wato bai iya yiwa ka ce kawai za ka rayu da alkur'ani shi kaɗai. ba tare da ka hada da sunna ta annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ka ce kuma za ka gane addini wannan ba zai yi ba abubuwa ne guda biyu wanda ba sa rabuwa alkitab was sunna ba sa rabuwa sannan kuma da tafiyar da su ala fahmi salafi salih bisa fahimta ta magabata na kwarai sannan ya ci gaba da cewa yana daga cikin sunna shine lazimtar jama'a wato lazimtar jama'a su ne jama'a ta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da kuma dukkanin jama'ar da suka haɗu bisa turba bisa matafiya ta su sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan ya ci gaba cewa faman ragiba anil jama'ati saboda haka dukkan wanda ya kyamaci ya yi ko oho ga ainihin tafarkin jama'a wanda su ne sahabbai na annai Muhammad sallam da kuma wanda suka bi turba irin tasu an ce musu aljama'a a sakamakon mai sun haɗu kan bin littafin Allah kan bin sunna ta annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to lafazin ragiba wannan fi'ili ne bi ragiba ya ragab razban wa razbatan to shi a fi'ili na ragiba idan yayi ta'addi da an to abin da yake nufi shine barin abu watsi da shi kau da kai an gane kamar yadda yake a hadisin Anas bin Malik radiyallahu an wanda yake cikin sahih Bukhari da sahih Muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa faman ragiba an sunnati falaysa minni kaga ma'anar ragiba ana ma'ana yin wazi da sunna din kyamatatta kau da kai yin ko'o kamar abin da azar ya faɗa ga annabi ibrahim alaihi salam cewa kala a ragibun anta an alihati ya ibrahim la illam tantahi la arjumannak wa hajurni maliya kaga mai ma'anar ar-raghabu anan kyamata saboda yayi ta'adida an to amma idan ya zamana ragiba ya zo ta fuskar yin ta'addi da ila kofi. ko wani abin da yake mai kama da haka to a nan abin da yake fa'idan tarwa shine kwaɗaituwa an gani? Allah ce fa'iza faragata fansab wa ila rabbika farzab farzab a nan kyamata ake ne yin watsi a kaga ma'ana kwaɗaituwa ke da inda ke cewa inna ilallahi ragibun kaga ba nan kwadaituwa amma in yi ta'addi da an to a nan ma'anarsa yin watsi da abu kyamatar abu ko ogo da abu wa man yargabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamin as-salihin wa faraqa ma'ana ya rabu da jama'a ta Ali sunna wal jama'a sai ce faqad khala'a ribqatal islam min unuqi to hakika ya cire igiya ta musulunci daga wuyansa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam suke kai suka tafi a kai da kuma da suka bi hanya irin tasu to faqad khala'a ribqatal islam min unuqi to hakika ya cire igiya ta musulunci daga wuyansa a idan aka ce kotu, asalinsa daga ku ne ku. daga rabaqa yarbuqu ribqan idan aka ce arzib shine dukkan abin da ya shafi zare igiya da dukkan wani abu wanda za a iya kulla shi a ɗaure wani abu da shi to shi ne arzibku sannan akwai luga ta arzabku kuma shi ne arzibkatu akwai luga kuma ta arzabkatu saboda haka akwai luga biyu za ka cewa ribkatul islam za ka iya cewa rabkatul islam duk abu ɗaya ne daga arribq wanda jam'in shine Arba, da kuma riba da ribaqun da arbuq an gane da jam'i ne na wato ainihin shi a arribq to mana ya cire igiya ta musulunci daga wuyansa abinda ake nufi da igiyar musulunci a nan ma'ana alama alama da wani kulle da zai nuna cewa lalle mutum yana kan turba da musulunci bisa turba da magabatan farko suka kasance a kanta an gane kamar yadda ya tabbata hadisin Abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma wanda yana cikin sayyid bukhari da sayyid muslim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce dukkan wanda ya ga wani abin ki daga shugabansa wanda yake ki bai so to lalle yayi hakuri kare ya yi tawaye kar ya yi tawaye saboda mai yin tawayen zai haifar da barna wadda kuma ta tsara barnar da shi yake ganin cewa barna ce abin da ya shafi zubar da jini da sauran wasu abubuwa masu kama da haka wanda kuma ka'ida ce cewa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih wato tun kuɗe barna shi na abin gabatarwa akan jawo abin da yake gyara ko amfani yayin da ka samu cutarwa ta ɓangaren shugaba ƙoƙarin kare kanka daga wannan cutarwar abin nema ne to amma yin ƙoƙarin kare kan naka kuma ta fuskar yin tawaye to zai bayu kuma zuwa ga samuwar wata barna wadda ta fi wannan barnar kuma to anan sai ka yi haƙuri domin tun kuɗe a ainihin ƙaramar tsarna a tunkuɗe babbar tsarna da wannan ƙaramar tsarna ne eh, zama cikin yanayin tsarna ne saboda zalunci da su shugabanni to amma kuma rashin zama cikin wannan yanayin ta fuskari musu tawaye zai haifar da wata barnar ta bi wannan barnar kuma wadda ake cikin girma to wani me za ka yi to sai ka yi haƙuri wajen yin amfani da wannan karamar barna domin tun tunkuɗe babbar barna wadda za ta afku idan kai ƙoƙarin tunkuɗe wannan karamar barna din kuma an gane to dole kula da wannan yana da muhimmanci a shi shine irtikabu a ad-dararain wajen abubuwan cutarwa ne guda biyu to amma akwai abin da yake cutarwarsa ta fi girma a kan wancan to yi kokari ka yi amfani da abin da yake cutarwarsa karama ce domin tun kuɗe abin da cutarwarsa babba ce an gani? tunda ka'ida ce abbararu yuzan dukkan wani abin da yake mai cutarwa to kokari ake aime a gusar da shi kokari ake a yi mai a kawar da shi to dole kula da wannan yana da matukar mahimmanci yana daga ciki saddu zari'a wato toshe kafa da za ta bayi zuwa ga samar da barna ko da kuwa yin kaza ya halatta yin kaza daidai ne to amma idan ka yi wannan kazan kuma zai bayi zuwa ga samuwar abin da bai halatta to sai ka bar wannan kazan dan me dan toshe barnar da za ta biyo baya shine saddu zari'a wanda ibn qayyim rahimahullah cikin littafin sa ilamul muqiin a rabbil alamin sai da ya kawo fiska har dai har tara game da matsayin saddu zari'a fil islam kula da musulunci ya ba wa toshe kafa da za ta bayi zuwa ga samuwar abin da yake na farla zagin gumaka laifi ne ba laifi ba ne abin nema ne to amma idan ka zage su zai bayi kuma masu bautar gumakan su masu zagi Allah wannan kuma kaga zagin Allah bai halatta da haka sai Allah ya hana a zagi gumaka saboda mai saddu zari'a domin toshe kafar da za ta bayi zuwa ga samuwar abin da yake kuma bai halatta shine wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm kadhalika zayyana kulli ummatin amalahum kamar yadda ya tabbata kuma hadisin Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma wanda yake cikin sahih Bukhari da sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ainihin yana daga cikin manya-manyan laifuka wannan lafazin ah, imam al-bukhari kenan cikin al'adab al-mufarad da kuma imam muslim cikin sahih muslim a kitab al-iman ah, lafazin kuma imam bukhari cikin sahih bukhari a kitab al-adab lalle yana daga cikin mafi girman manya-manyan laifuka wanda kowanne ya tabbata mutum ya tsine wa mahaifansa mutum ya zagi mahaifansa sahabi suka ce ya rasulullah ta yaya mutum zai zagi mahaifansa ta yaya mutum zai tsine mahaifansa sai manzo zasu sallama ke cewa ya zagi mahaifan wani ya tsine mahaifan wani shi kuma sai me sai ya tsine mahaifansa sai ya zagi mahaifansa to tunda shine sababin zagin mahaifan nasa to kamar shi yayi shine al-imam an-nawawi rahimahullah cikin al-minhaj fi sharhi sahih muslim yake cewa to cikin wannan akwai dalili kan cewa dukkan wanda ya zama sababi na samuwar abu to an iya jingina abin zuwa gare shi tun daga shi wannan ba shi yi zagin ba amma kuma an jingina mai zagin zuwa gare shi tunda ne mai sababin mai a yi zagin yace sannan kuma ciki akwai dalili game da saddu zari'a toshe dukkan wata kafa da za ta bayi zuwa ga abin da yake na barna inda zagin iyayen wani zai jawo a zagi iyayen mutum to me zai kira to kada zagi iyayen wani kaga yayi yayi saddu zuriya to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi hakuri kan wannan abin ki da yake gani daga shugabansa domin dukkan wanda ya rabu da jama'a gwargwadon ɗani ɗaya kuma ya mutu to wannan ya yi mutuwa irin mutuwar jahiliya ma'ana ya yi mutuwa kan wani tsari wanda ba shi ne tsarin da musulman farko suke kai ba ba shi ne kuma tsarin da musulunci ya ɗora mutane a kai ba an gane shi ne ya yi mutuwa mutuwar jahiliya an gane a nan jahiliya a nan ana nufin jahiliya juzu'iyya ba jahiliya kulliya ba domin jahiliya kulliya wannan ta riga ta gushe ta kau bayan turo annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bayan turo manzo sallam to babu wani mutum jahiliya wannan jahiliya ta riga ta yi ta riga ta kau ta riga ta gushe shine laqad manna Allahu ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatalu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in ta riga ta gushe to amma akan iya samun jahiliya kuma juz'iyya ga ɗaya ko musulmi ma'ana wani bangare na jahiliyar ba wai jahiliyar kanta ba kamar mutum ya aikata wani aiki na mutanen jahiliya to an jahiliya zuwa gare shi amma juz'iyya ba kulliyya kamar yadda manzo Allah ya gaya wa Abu Dharr bin Ghifari Jundub bin Junada al-Ghifari radiyallahu an kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih al-Bukhari cewa innaka mur'un fika jahiliya lalle kai mutum ne akwai ragowar jahiliya da tarzake ma'ana ka nan jahiliya juz'iyya kenan ba wai kulliyya ba an gane to yayi mutuwa mutuwa ta ainihin jahiliya kuma haka ya tabbata hadisin a eh, Abu Zar Gifari wanda yana cikin sunani Abi Dawud da musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal bi isnadi sahihi shi ma manzo Allah ce dukkan wanda ya rabu da jama'a to hakika ma'ana ya ya cire wato anishin igiyar musulunci daga wuyansa ya cire igiyar musulunci daga wuyansa kuma haka ya tabbata hadisin al-Haris al-Ash'ari wanda yana cikin jami'u tirmizi da al-musaddarak na abu Abdullahi al-hakim ne saburi wanda shi ma'ana manzo Allah yace dukkan wanda ya rabu da jama'a to hakika wannan ya cire igiya ta musulunci daga wuyansu. sai dai in ya dawo ma'ana ya dawo bisa turbar su ainihin magabata na farko sune sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da kuma wanda suka bi hanya irin tasu daga cikin tabi'ai da atba'u tabi'in da kuma ragowar bayin Allah na gari an gane to wannan shine wato ainihin ah, batun cewa faqadi kala'a ribkatul islam min unuqihi daga wuyansa ma'ana ya wanzu kan wani tsari wanda ba shine tsarin da musulunci ya dora wato ainihin mutane a kai ba a ah, shi yasa al-imam al-auza'i rahimahullah abdurrahman bin Amrin al-auza'i rahimahullah kamar yadda yake cikin sharh usul itiqadi ahli sunna wal jamaa na Allah lakai bi isnadi sahihi zuwa ga shi al-Auza'i rahimahullah ɗaya daga cikin atba'u tabi'in yake cewa sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sun kasance kana ababe guda biyar wannan ba wai su kenan ba ababi na buga misali ababi na kusanto maka da nesa kusa yace karanta alqur'ani yin jihadi domin ya tafarkin Allah a ban kasa sannan raya masallatai na Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma lazimtar jama'a an gane tafiya kan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi da abin da ya shafi al'amur bil ma'aruf da kuma nahayu anil munkar to wajibi ne lazumtar jama'a jama'a shine tafiya kan tsarin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma wanda suka bi hanya irin tasu wannan shi ake nufi da aljama'a a shi yasa Hudayfa bin Yaman radiyallahu an hadisin sai na cikin sahih Bukhari da sahih Muslim da manzo Allah yake bayani game da fitintunu da abin da zai kasance na sharri sannan alkhairi yazo haka sharri ya kara zuwa ƙarshe sai manzo Allah ya ce ce da shi bayan ya ce to mai mafita sai ya ce ka lazumci jama'a ta musulmi da kuma shugabansu ma'ana ka lazumci mutanen da suka haɗu kan bin littafin Allah da sunnar manzo Allah bisa fahimtar magabata na kure manzo Allah ke gaya Huzaifa bin Yaman shine Huzaifa bin Husayn ko kace bin Hisl ah, akan kira sunan mahaifinsa da Husayl da kuma Hisl bisin al-yaman wannan laqabuhu ne an gane kuma haka ya tabbata hadisi cikin musnad al-imami am bin hanbal da sunan ibn majah fil muqaddima manzo Allah sallallahu alaihi cewa ababi uku wato zuciyar mutum musulmi ba ta samun wani abu na kaikayi na kulli na damuwa wajen aiwatar da su yin aiki domin Allah subhanahu wa ta'ala an gane da kuma lazimtar wato jama'ar musulmi da kuma yin nasiha ga shugabanni dukkan mutumin da yake musulmi na kirki to zuciyarsa a buɗe take wajen mai karɓar waɗannan ababe in ji annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to yasa nan sai ce faman ragiba anil jama'a wa faraqaha faqad khala'a ribkatal islam min uruqihi shi yasa hadisin rarrabuwar al'uba ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wannan al'umma za ta rarrabu har zuwa 73 dukkanin su kuma yan wuta ne in banda kaso daya wanda ya zo ta hanyar sahabbai da yawa أبي هريرة معاوية بن أبي سفيان علي بن أبي طالب أبو موسى الأشعري عوف بن مالك أنس بن مالك عبد الله بن أم بالأص صحابي ديوة نأني محمد صلى الله عليه وسلم to a hadisin muawiya bin abi sufyan wanda yake cikin sunani abi daud da musnad al-imami an bin hanbal da kuma hadisin uh, Abu bin Malik wanda yake sunan Ibn Majah da wasu su sai manzo Allah ya ce masu masu tsira sune aljama'a sai an ambaci lafazin aljama'a wato sune jama'a mutanen da suka haɗu kan abin da sahabbai suke kai a uh, lafazin kuma hadisin Abdullahi bin Abdullah As wanda yake cikin Jami'u tirmizi sai manzo Allah ce sune wanda suke kan abin da nake kai yau ni da sahabbai da to wannan lafazin shi bai inganta ba isnadin yana da rauni saboda isnadin akwai Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi wanda kuma da'ifi don haka lafazin aljama'a shi yafi inganci an gane da kyau to wannan shine tsira fakari khala'a ribkatul islam min unuqi yace wa kana dhallan kuma ya kasance batacce mai batarwa wannan din mun karanta ƙarin maimai ne kawai domin tunatar da mu abin da ya wuce a baya sai ci gaba da cewa wanda shafi na 35 kenan shafi na 35 shafi na 35 yace wal asasu alladhi tubna alaihi aljama'atu yace ginshiki wanda ake gina jama'a a kansa an gane idan aka ce al'asas shine ginshiki abinda ake dora abu a kansa abinda aka dora kuma shine mai alfa reshe kenan an gane da kyau shi ne kuma al'asl idan ka ce al'asal ginshiki kenan alfar reshe shi yasa gindin itace ya sai a ce masa mai asl alamtar tara kaifa daraballahu matsalan kalimatan tsayibatan ka shajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fi sama al-asl ginshiki din kenan alfar shine abin da ya dora kan ginshiki din yanzu ka kamar nan me zaka ce masa saman nan alfar kasan fa foundation din kaga shine al-asl to kuma al-asl huwa al-asas wal asas huwa al-asl yace ginshiki wanda ake gina jama'a a kansa wahum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda su ne sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam su aljama'a din wa rahimahum ajma'in kuma Allah ya ji kansu baki ɗayan su idan aka ce ashab wannan jam'u sahib as-sahib sahabi guda ɗaya kenan an gane kuma haka as-sahbu shi ma jam'i ne na mai jam'u sahib kamar ar-rakbu jam'u rakib kamar as-safru jam'u safir an gane haka haka abin da ya shafi ainihin as-sihabu shi ma jam'u sahib haka as-sahbatu shi ma jam'u sahib haka as-sahabu shi ma jam'u sahib to idan aka ce sahabi a dunkule a cure kamar yadda ibn hajar rahimahullah ya faɗa cikin littafinsa al-isaba fi tamyiz sahaba fil muqaddima cewa dukkan wanda ya game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana mai imani da shi kuma ya mutu kan yin imani da shi hada huwa sahabi wannan shine sahabi ya daɗe da manza Allah ko bai daɗe ba ko da sa'a ɗaya da annabi Muhammad to sahabi ne inda ya gama da shi domin lafazin a suhbatu yakan nuna zama da mutum duk kankantarsa ko da zaman awanni ne shi yasa wanda tafiya ta hada ka da shi a mota ko a jirgi akan ce masa mai as-sahib Allah ce wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bi bizil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabili sai me a ba haka bane wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bi bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba kun koma can bakara kira laysal birru ko laysal birra fi qira'a wal jari sai was sahibi bil janbi wa wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu kana mukhtalan faqura kage was sahibil janbi a ɗaya daga cikin fassarori na malaman tafsiri ma'ana abokin tafiya al murafiq to shi ma as-sahib sai aka ce ka kula da haƙƙin su to da haka lafazin as-suba baya nuna dadewa <coughs> dukkan kantar zaman da ke da mutum to akan ce masa wato anishin sahib an gane sabarin abin da al-ragib al-asbahani ya faɗa cikin littafinsa al-mufaradat fi garib al-qur'an wanda shi yana cewa dadewa to wannan ba daidai bane sabanin abin da dukkan malaman loga suka tafa a kai ne wanda shine a yan bidi'a suke ɗauka domin sukan sahabbai na annabi Muhammad sallallahu kamar irin su Hassan bin Farhan al-Maliki wannan dan shi'a ne yana zaune a kasar Saudiya yana da littafi mai suna a suhbatu wa sahaba da kuma littafinsa nahwu inqad at tarihi al-islami to shi ya tafi akan cewa dukkanin waɗanda suka musulunta bayan ba'da sulhul hudaybiyya ba sahabbai bane wato dukkan waɗanda suka musulunta bayan hijirar manzo Allah shekara shida to ba sahaban annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wasallam saboda haka sahabbai su ne wanda suka musulunta kafin wannan lokaci to da haka ya fi da adadi mai yawa cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balle kuma irin su Muawiya bin Abi Sufyan da wannan sun mai da shi wato anishin abin suka da kafurtawa da kaza da kaza da sauransu an gane wanda a sheikh abdulmusin al-abbad ya yi masa raddi littafi littafi mai suna al-intisaru lissahabatil akhiyar fi raddi abatili hassan da kuma littafi mai suna alintisaru li ahli sunnati fi raddi abatili almaliki to ire-iren wannan abubuwan nasa ne yan bidiya na wannan zamanin suke ɗauka suke yada wa cikin al'umma suke suka irin su ma'awai bin abi su sun ji an ce almaliki sai su tsammanin ba maliki wanda almaliki din kuma shi dan kabilar banu malik ne kabila ce yana dangantuwa zuwa kabila ta banu malik shi yasa ake ce masa almaliki amma shi imam malik ma wurin sa ba mutumin kirki bane an gani a zauna a kasar saudiya dan shi ne rafidiyun yana da rubuce rubuce da ta yada karerai da abubuwa da sauransu an gane irin su hassan bin ali as-saqaf wanda yana zauna a jordan urdun shi ma dai yana kan wannan tsari a littafinsa a sharhu wato ainihin sahihi sahihu sharhi al-aqlif tahawiyya sahihu sharhi al-aqlif tahawiyya to anan kai irin miyagun manganu da yake kan su muawiya to za a ga abin takaici kwarai da gaske da kuma hashiyarsa ala dafa ƙoshi tashabi na ibn jauzi ta alikatan da ya akai to nan za ga ya sassoki bin abi to dai yara ne na su wannan hasan alfarhan din an gane kamar ahmad siddiq babban kenan shi ma haka kamar yadda yake cikin al amik game da rayuwarsa da littafinsa sa ju'natul attar da littafin sa al-mudawi za ga nan wanda wulatu sufiya to za ga nan su ma suna sukan muawiya bin abi sufyan saboda haka ba wai abu ne wanda yake sabo dan an samu dan bidiya dan dariƙa yanzu ya zo yana zagin muawiya bin abi sufyan daman haka abin yake wulatu sufiya dama suna da wannan suna da wannan tsarin to haka shi ma kaninsa abdullahi al-gumari kamar yadda ke cikin alkawul al-masamu fil hajar al mashru da littafinsa al hawil al fatawi kamar dan uwansa abdullahi al-gumari a littafinsa kitabut tayammu to duk za ga suna miyagun manganu kan mu'awiya bin abi dan shi gumari ma har ta mu'awiya cikin jinatul attaf ba musulmi bane to duk ginshikin su akan wannan shine Muhammad bin Aqil al-Hadrami a littafin sa an-nasaihul kafiya liman yatawalla Muawiya wanda shi ya marugumari har ma karfafa yake ce lalle ayi kokari a samu wannan littafin saboda haka littafi ne qayyim mai kima saboda ya kunshi sukan sahabi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda haka Hassan Farhan Hassan Farhan da su as-Saqaf makomasu shi wannan littafin na ibn aqil al-hadrami din duk daga nan suka shawo wannan mummunar aqida ta zagin sahaban annabi Muhammad sallallahu da kokarin ware sahabbai kaza da kokarin ware sahabbai kaza to wannan duk harka ce ta bata ba harka ce ta shari'a ba an gane sai ce wa hum ahli sunnati wal jama'a wanda su ne ahli sunnati wal jama'a ah, an ce musu ahalus sunna saboda su suke riko da sunna an ce musu wal jama'a saboda kuma sun haɗu akan yin aiki da sunna ne an gane na'am to za mu dan tsaya saboda lokaci ya nan No. na cigaba ci gaba da cewa faman ya ya'khudh anhum ah, dukkan wanda bai rika daga gare su ba abin nufi bai bi hanya irin tasu ba faƙar dalla hakika ya bata wa bita kuma ya zanto ɗan bid'a wa kulla bid'atin dalala kuma dukkanin bid'a bata ce wa dalalatu wa ahluha fin nar bata da ma'abota bata kuma duk suna cikin wuta bata da ma'abota bata duk suna cikin wuta ma'ana dukkan wanda bai yi koyi da su sahabbai ba na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bai bi hanya irin tasu ba bai rika daga gare su ba bai bi tafarki irin nasu ba to hakika wannan ya bata kuma ya zama mai dan bid'a domin shine abin da Allah subhanahu wataala ya yi nuni akan haka kuma shine abin da manzo Allah ya nuni akan haka Allah ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم idan har suka yi imani irin imanin ku ku lokacin da wannan aya ta sauka su ake magana su sahabbai ke to hakika sun shiri hatta ta bangaren imani sai ka ba hanyar da sahabbai suka bi to sannan imanin ka zanto imani sannan Allah ya ce ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim Allah ka ƙara shiryar da mu ka ƙara datar da mu ta farkin nan madaidaicin nan shine tafarkin waɗanda kai musu ni'ima su waye sai Allah ya bayyana maka cikin suratul nisa cewa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dukkan wanda yi wa Allah ta'a yayi wannan manzon ta'a to lallai wannan da ire-irensa su ne wanda suke tare da waɗanda Allah ya yi musu ni'ima na annabawansa minan nabina min haka ne motsi fa inna ma nabiyyun wa siddiqun wa shahidan domin wanda yake kanka annabi ne da siddiqi da kuma shahidai guda biyu a lokacin tare da manzo Allah akwai Abubakar da siddiq akwai Umar akwai Usman ridwanullahi alaihim ajma'i kaga wasiddiqina washuhada minan nabiyina wasiddiqina washuhada wasalihin kaga ta kenan sannan ya zo kuma a ruwaya cikin littafin sahihi muslim dinil mu'minin domin fito maka da abin a fili cewa dole kuma sai ka bi hanyar magabata na farko ba wai riko da alkuwa suna ne kadai ba a sai kuma ka bi fahimtar magabatan farko su ne sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi shine wa yattabi ghayra sabilil mu'minin shi yasa ya tabbata a risin al-idbar bin sariya wanda yake cikin sunani abi daud da jami'u tirmidhi da ibn majah fil muqaddima manzala ga cewa alaikum bi sunnati ina horonku da sunna ta sai ce wa sunnatil shirin da kuma sunna halifofi na shirye to anan manzala nufin cewa sunnarsu daban tasu daban kaga inda haka ne kenan kaga an umarce ka da abu kuma an umarce ka da kishiyarsa a lokaci ɗaya kuma an ce kowanne ka bi zai yi kamar a ce ka zauna kuma a ce ka tsaya kuma a lokaci ɗaya zai yi a ce kana ciki kana waje zai yi ba zai yi ba a ce kaga me ake nufi anan ana nufin riko da sunar manzo Allah din amma bisa me bisa fahimtar magabata na farko shine wa sunnatin khulafa'ir rashidin shi yasa a wancan hadisin ma sai ya ce mai aljama'a kuma ana alaihi liyom wa ashabi an gane shine faqari dalla wa btada sai ce wa kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce wannan magana ce ta banza sallallahu kamar yadda ta tabbata hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari wanda yana cikin sahihi Muslim ya zo kuma ta hadisin bin Mas'ud wanda yana cikin sunani Abi da Jami'u Tirmidhi da wani cewa dukkanin bidi'a bata ce wannan ya game kowace bidi'a saboda karkasa bidi'a cewa akwai bidi'a kaza akwai bidi'a kaza wannan sabanin mai tafarkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam domin manzon Allah bai ware ba bai ware ba saboda haka dai wa kullu bid'atin dalala wannan ya game dukkan wata bidi'a. idda ce akwai wata bid'a mai dama dama to da sai manzo Allah ya ware ce amma ban da bid'a kaza amma da da ya saki abin to haka abin yake a saki wannan kullu kullu ce kulliya ba wai juz'iyya ba kullu ce kulliya kamar hadisin da ya tabbata cikin bukhari da muslim ne wanda manzo Allah ke cewa kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haramun dukkan wani abin da yake mai sa maye giya ne dukkanin giya kuma haramun ce yanzu nan zaka iya cewa akwai abin da yake mai sa maye kuma ya halatta me za ba za ka ba ka ba saboda manzo Allah bai ware ba to nan ma manzo Allah bai ware ba yace wa kullu bid'atin dalala dukkanin bid'a bata ce inda ce akwai bid'ar take ba bata ba da manzo Allah ya ware kamar yadda ya tabbata hadisin Abi Huraira cikin sahih al-Bukhari wanda yake cewa kullu ummati yadkhuluna al-jannata sai ce me illa man aba kaga na yayi me ya ware yace dukkan al'umma ta za su yi ga aljanna sai dai wanda yake kaga na yayi me ya ware to amma nan bai ware ba da ya ce wa kullu bid'atin dalala bi ce illa kaza wa kaza ba min al bid'i bai ware ba don haka ya gane kowace bid'a ya gane kowace bid'a ya gane kowace bid'a don haka al imam shatibi cikin al ittisam yake cewa takasimul bid'i karkasa bid'a yace wannan qaulun ne muhtara'un zance ne kirkirarre zance ne kirkirarre wanda ya bayyana wannan kashe-kashen na bid'a shine Izzuddin bin Abdussalam cikin littafinsa Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam shi kuma abin da yasa ya karkasa ita bid'a zuwa kaso biyar cewa bid'a muharrama bid'a makruha bid'a مباحة بدئة واجبة بدئة مستحبة كاكا سونو كنا كسوبيا بس الأحكام التكاليفية الخمس الخمسة وكنت وكنت هنا طورا وباي نوين يي كوبري غدابير سوني الأحكام التكاليفية الخمسة kamar yadda al'amari ɗike ba zama zamul warakat wal hukumu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal ma'a ma hurrima an gane to abin da ya bayu shi izuddin yi wannan kashe-kashen tarifin da ya na bidi'a wannan shi tirsasa zuwa ga haka domin da ya tashi bayanin mecece bidi'a. sai ce dukkan abin da bai kasance ba a lokacin annabi Muhammad wannan shine bid'a kaga shi yayi ta arifin bid'a ne lughatan ba wai shar'an ba ta fuskar lugha to wannan shi ya baye wannan kashe kashe an gane to nan kuma shi ya baye al-imam al-qarafi shi kuma sai kwaso wannan kashe-kashen na izuddin cikin littafinsa az-zakhira da kuma littafinsa al-furuq wanda asalin sunansa anwarul buruq fi anwa'il furuq to daga nan kuma shi Usman bin Fudi shi ma ya shigo da shi cikin littafinsa Ihya'us Sunnah wa ikhmadul Bid'ah an gane amma dukkanin bid'a bata ce shi yasa ma shekul islam yake faɗa cikin littafin sa iqtida'u siratul al-mustaqim li mukhalafati ashabil jahim yake cewa yanda manzo Allah yake yawan maimaita wannan magana wa kullu bid'atin dalala a munasabat adida daurin aure sallar juma'a faɗakarwa kaza inda a ce akwai wata bid'a da take mai kyau da manzo Allah ya ware amma bai ware ba sallallahu alaihi wa sallam wannan kaga sai yake na kance dukkanin miriya ne bata ci shi yasa ce wa kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ci to amma wasu kan ce to aya kan kawo kullu kuma ba annu cewa duka suka ce Allah ce wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana lazalumun kafa ya ba ku dukkan abin da kuka roƙe shi amma ga ba komai da komai aka ba su ba to ayana an ce min wanda min kaga ta bai tabaidiyya an shigar da min wanda kaga tana nuni akan cewa kullun anan ba wai duka ba kaga an samu dalili amma nan fa kullu bid'atun dalala kaga babu batun wannan malikatu saba wadda ake kiranta da balqis duk da yake sunan bai tabbata ba qur'ani da kuma sunna tabbatacce ta nan cewa wa utiyat min kulli shay an ba ta komi da komi kaga tara cewa mulkin annabi Sulaiman baya daga cikin me abin da aka bata amma sai ka ce an ba ta komi da komi to kaga nan ma an ce min kaga min tadhiyya tufidul ba'd ma'ana wani bangare kenan sai ka ce kuma Allah ma ya ce aitu damiru kulla shay'in bi amri rabbiha amma ga ai ba komai da komai shi ba komai da komai aka halaka ba to ai kuma nan bi amri rabbiha kaga an yi takaidi ma'ana takan rusa abinda Allah ya umarta ta rusa ba ta rusa wanda Allah bai umarta ta rusa ba kaga nan ma an samu dalili a batun cewa Allah ya ce game da wannan sarki ya akhudhu kullu safinatin fasbir cewa yana da kar kowane jirgin ruwa a matsayin mai kwace sai ce amma haka ba kowane jirgi yake yake kwata ba to amma nan an kawo kullu kuma ba duka ake nufi ba to aya nan akwai akwai ijazu hazfin wato an shafe annat sai aka bar alman'ut ay ya'khudhu kull safinatin salihatin dukkan wani jirgi mai kyau to shi yake doka ba mara kyau ba amma sai aka shafe anna'at din kuma wannan dama akwai shi tunda zai fito fili kamar yadda ibnu malik ibn asin alfiya cewa wa ma min al-man'uti wan na'ati uqil yajuzu hazafuhu wa fi na'ati yaqil babu wani man'ut ko na'at wanda za a fahimto a gano shi to ya halatta aini a shafe shi amma cikin shafe na ati hakan yana karanta amma ana samu to da haka ya akhudhu kulla safinatin ay salihatin ghasba da suka ce kuma Allah ma ya ce ai falan ma nasu ma zukkiru bihi fatahana alaihim abwaba kulli shi mun bude musu kofin kofofin kowane amma haga ai ba kofofin komai da komai aka bude musu ba to nan ma an samu Allah ce a hatta idza farihu bima utu an samu dalili to amma nan kaga babu wa kullu bid'atin dalala sai ce wa dalalatu wa ahluha fin nar kan gane eh wa dalalatu wa ahluha fin nar ma'ana bata da ma'abotan bata suna cikin wuta kamar cewa wa kullu dalalatin kenan fin nar wanda wannan karin ya zo cikin sunanin nasa'i da waninsa ta hanyar shi hadisin jabir bin bin abdullah al-ansari <coughs> an gane duk da yake malamai suna tattauna kan shi wannan kare wasu suna ganin akwai zuzi, ma'ana wannan karin shaz ne ko abin da ya inganta shine wa kulla bid'atin dalala iyana amma wa kulla dalalatin finnar to wannan karin shaz an gane saboda ɗaya daga cikin marauta shi ya kaɗaita da wannan ƙari wanda akwai muhammad amro abdullatif rahimahullah ya rasu babban malamin hadisi ne a misira yana da littafi mai suna marwiyat wa hadis fil mizan to shi ya tattauna wannan mas'alar sosai ƙarshe kuma ya tafi akan cewa wannan ƙarin na wa kullu dalatin fi ne to amma abin da yake daidai wannan karin tabbatacce ne saboda ita ziyada mina as-siqa maqbula idan aka samu ƙari daga wanda yake amintacce ana karɓa matuƙar bai sabawa wanda ya fi shi aminci ba idan ya saba wanda ya fi shi aminci ko ya saba wa jama'a amintattu to wannan sai a masa hukunci da cewa wannan ruwaya tasa ruwaya ce shadda ta su kuma mahfuza an gane saboda ka ziyartu fiqa maqbula an gane da kyau wannan kenan malai ce wa kala umar bin al-khattab rahimahullah umar bin khattab rahimahullah Allah ya ji shi da rahama haka yake a asalin littafin amma game da sahabbai abin da yake daidai shine at-taraddi anhu a ce radiyallahu an saboda abin da Allah ya faɗa cikin ayoyi da yawa a ɗauki aya ta ɗari cikin suratul toba sura ta ainihin tara cewa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفضل العظيم قال الله يا درس لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أجا الله يا درس to wannan shine abin da yake daidai an gane يا ya wa adalahum jannatin kuma ya tanada musu aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wannan a kira'a ta Abdullahi ibn Kathir al-Makki kenan kira'a sab'iyya shi da karin min amma baqiyatul qurra suna karanta da tahtaha al-anhar an gane wannan kenan yace la udura li ahadin babu wani uzuri karɓar hanzari ga wani ɗaya fi dalalatin cikin bata rakibaha da ya hau wannan bata ne ya hau bata yake tafiya a kansa hasibaha hudan ya zaci wannan batan shari'a ce to babu uzuri saboda mai hujja ta riga ta bayyana bayani ya riga ya zo shiriya ta bayyana bata mata yi ta bayyana tunda Allah ya riga ya turo manzanni ya sauko da kuma ya samar da magada annabawa da manzanni su ne malamai na sunna shine rusulan mubashirina wa mundirina Li'alla ya kuna lin nasi ala allahi hujjatun بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ما كان تارجع تاجاري سنو ما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله لكل شيء عليم الله يرجع يرجع يبين شريعة إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين الله يرجع يبين تبركين بطه ya bayyana kuma tabarki shirya ya bayyana hanya zuwa ga aljanna ya bayyana kuma hanya zuwa ga wuta an gane saboda haka babu wani hanzari da mutum zai tabbata a kan bata ya ce kuma hujja ne shi bai san bata ba ne shi ne hasiba ha hudan lafazin ha hasiba hasabu an gane yahsabu wannan shine kiyasin kamar alima ya alamu kamar sarika yafraq an gane amma a sama'an ya zo kuma da hasiba ya hasibu hasiba ya hasibu wannan hasiba ya ya hasib wannan sama'an ne an gane ba kiyasan ba hasiba ya hasib shi yasa ya tabbata a kira'a saba'iyya mutawatira a yahsibu al-insanu an yutraka suda a yahsibu al-insanu da kuma kira a yahsabu al-insanu an yutraka suda to kaga wannan sama'an tunda ya tabbata kira'a ce zuwa ga manzo Allah to za a fada zaka cewa hasiba ya hasibu hasiba ya hasabu daidai ne an gane babu bambanci saboda haka amma lugar hasiba ya hasabu wannan lugatu ta ce amma hasiba ya hasibu ita kuma lugatu hijaz an gane shi yasa ya tabbata a kira shi al-imam nafi yake karanta da ya hasibu tunda kaga shi hijazi ne aka ce hijaz kaga makka madina ta'if to wannan kenan akan samu abu ta fuskar sama'an kuma ayi amfani da shi misali kamar tala'a yatlu'u tulu'an to yaya ismin zaman nasa zai zama da ismin makan nasa الحكاية ما اطلع ما اطلع إنها طلاء يطلع طلوعا كاجة اطلع دخل يدخل دخولا يا ريت مدخلا خرج يخرج خروجا مخرجا انجاني gane to wannan to amma kaga sama'an ya tabbata a qira'a ta al-Imam al-Kisai wanda qira'a ce sab'iyya mutawatira zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karanta da salamun hiya hatta matali al-fajr matali al-fajr kaga wannan sama'an kenan amma kiyasan sai da zama mat matla kamar yadda yake a ragowar qira'a ta malaman qira'a yace wala fi hudan haka ba shi da wani uzuri cikin shari'a tarakahu da ya bari hasibahu dalala wanda yana zaton <clears throat> yana tsammanin wannan shari'ar bata ce sai ce faqadi bayyanatil umuru an riga an bayyana dukkanin al'amurori mun gane ba al'umur jam'ul amr idan aka ce al'amr ash-sha'n kenan idan jam'in sai zanto al'umur amma idan aka ce al'amur jam'in sai zanto al'awamir to anan mai ake nufi umarni kenan wa sabatatil hujjatu kuma hujja ta tabbata wan qata'al udhuru uzuri kuma ya riga ya riga ya yanki shine ya uduran aw nuzuran kenan domin yanke uzuri da kuma gargadi tunda Allah ya riga ya sauko da littattafai ya turo manzanni malamai kuma suna ci gaba da bayani to babu wani uzuri kuma a wannan asar na Umar bin Khattab Umar bin Shabba ya fidda shi a littafinsa Akhbarul Madina haka Ibn Battah shi ma fidda shi littafinsa Al-Ibanatul Kubra amma da Ibn Isnad ne isnadin sa da ne saboda inqita'i da yake tsakanin shi al awzai da kuma shi Umar bin Khattab amma ma'anarsa ma'ana ce mai kyau an gane ma'ana ce mai ainihin kyau kuma ya zo ma cikin hilatul auliya ta abu nu'aym da kuma as-sunna ta al-marwazi rahmatullahi alaihi amma dai bai tabbata ba yace wa zalika yace dan haka anna sunnata lalle sunna wal jama'ata da kuma jama'a abin nufi sahabbai da wanda suka bi hanya irin tasu kadi ahkama amra dini kulli sai riga sun hukunta al'amarin addinin nan gaba ɗayansa wato sunna ta riga ta bayyana sahabbai sun bayyana wanda suke kan hanyar sahabbai din kuma suna ci gaba da bayyanawa wata bayyana linnas kuma al'amarin addini ya riga ya bayyana ga mutane ya fito fili ɓaro-ɓaro ga ainihin mutane shine haza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatu lil muttaqin an gane kuma Allah ce da manzo Allah bil bayyinati wa zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wala wa la'allahum yatafakkarun Allah ce mun sauka maka da ambato shine alqur'ani domin ka bayyana wa mutane abin da aka sassaukar dashi shi zuwa gare su na alqur'ani ne manzo Allah kuma ya riga yayi da fuskar sunnarsa sallallahu alaihi sannan sahabbai su ma sun wanda suka bi hanya irin tasu cikin tabi'ai da atba'u tabi'in da har zuwa yanzu har a tashi al-kiyama. su ma suna suna yi kuma saboda ka abu ya riga ya fito fili karara komi a fili yake shine haza bayanul linnas wannan bayani ne ga mutane amma wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin amma shiriya da wa'azi to masu ribatar wannan kawai bayan Allah na kirki masu imani masu jin tsoron Allah wanda suka suka karbi kira su suke cin gajiyar shiriyar alkur'ani da wa'azin da yake cikinsa su suke cin gajiyar shari'a ta sunna da wa'azin da yake cikinta su suke cin gajiyar bin tafarkin magabata amma ragowar mutane wannan sai dai bayani shine hada bayanun linnas shi alkur'ani kenan kamar inda ce alif lam mim dalikal kitabu la raiba fi sai ce min hudan lil to shine wa hudan wa mau'izatun lil amma can kuma sai ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnas sai ce me wa bayyinatin min huda? wal furqan hudan linnas to wannan kaga shari'a ce hidayatul bayan kenan wad dilala shari'a ta bayani shi alqur'ani shari'a ta bayani ga dukkanin mutane gaba daya amma nan kaga hadha bayanun linnas wannan littafin na alkur'ani ɗaya daga cikin fasarar guda biyu wanda kuma ce fasara mafi inganci bayani ne ga mutane to shine hudan linnas din kenan shari'a ne ga mutane abin nufi hidayatul bayan kenan waddilala shari'a ta bayani shari'a ta bayani amma can da aka ce hudan lil muttaqin wannan hidayatul tawfiq wal qabul shari'a ta gaban katar ta aiki da shari'ar da me da kuma bin wato ainihin ita shirya ne an gane Allah ce da manzon Allah innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin kai baka shiryar da wanda ka kaunata wata shari'a ko da masana hidayatu tawfiq wal qabul baka iya daukar shari'a ka sa ta a cikin zukatan mutane din da kaso da kaso da mutanen su karbi shari'a amma cewa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja Allahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim cewa lalle kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madadaci wannan wata shari'a ke nufi hidayatu dilala wal bayan shari'a ta bayani kana bayani game da tafarkin da yake daidai wa daidai amma ɗaukan shirya a sa zukatan bayi to wannan aiki ne nawa na wato ainihin shi Allah subhanahu wa ta'ala da haka a can sai aka ce hudan linnasi wa bayyinatin min huda wal furqan a farkon bakara din kuma aka ce hudan lil muttaqin a cikin suratu ali imran kuma aka ce hadha bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin Bayanan linnas bayani ne ga mutane shi alkur'ani mai girma a wasu kuma suka ce bayanun linnas anan hada wannan ismul ishara ne zuwa ga ayin da suka gabata a baya wanda shine abin da Abu Ja'far Tabari ta zuwa gare shi cikin tafsirin sa na Jamil Bayan amma abin da yake dai alkur'anin ake nufi kaga aka ce alkur'anin ai ya ga mai gaba daya domin ayin da suka gabata a baya ma kaga ayin alkur'anin ne an gane da shi qur'ani wato ainihin bayani ne ga dukkanin mutane lokaci ɗaya kuma shirya ne shiryar aiki da bi da karɓa ga ainihin bayi masu imani Shi ne wata bayyana nas? kuma ya riga ya bayyana ya fito fili ga mutane sai ce fa'alan nasin littiba'u da haka abin da yake wajibi kan mutane shine a littiba'u bi bi kawai mutane kawai su bi wannan shine abin da yake wajibi a kansu shine wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun cewa lalle wannan shine tafarki na miƙaƙƙi madaidaici wanda babu karkata a cikinsa ku bi shi ku bi masa kada ku bi hanyoyi wanda za su raba ku ga hanyar shi Allah subhanahu wataala kar ku wannan hanyoyi wanda ya tabbata hadisin Abdullah bin Mas'ud cikin Musnad al-Imami Ahmad bin Hanbal da Asnan al-Kubra ta Imam an-Nasa'i da al-Musdarak na Abu Abdullah Hakim an-Saburi bi isnadi Hasan kuma ya zama ta hadisin Jabir bin Abdullah cikin Musnad al-Imami bin Hanbal da Sunan bin Majah fil muqaddima amma da isnadi da'ifi saboda akwai Mujarid bin Sa'id cikin isnadin yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu ya zana wani layi haka dogon layi a miƙe ba karkata sannan a gefensa kuma sai ya zana wasu layuka kanana kanana kanana kanana sai ya ce wannan layin miƙaƙƙen da kuke gani to hanyar Allah ke babu karkata a cikinta waɗannan ƙananan layukan kuma da suke gefe to hanyoyin shaidan ne kowace hanya akwai shaidan yana kira mutane zuwa جايجا سي كلام تونا آير وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون سبحان الله وأن هنية تشيرية مكتر هنية يتشي القرآن السنة تأمي محمد صلى الله عليه وسلم بسفهين ترى مقباتان قريش duk abin da yake ba wannan ba to kuma an koma mai wala tattabi usubula an gane fatafarraqa bikum an sabili shi sa za ga sunnar raba gashi dai ana kiran cewa hanya ɗaya ake kai amma sai ka samu kuma sunnar raba ta fuskar mai suna wane hanya kaza ke bi sunanta daban shi ma wani hanya kaza ke bi sunanta daban amma ahlus sunna ba ba su da suna sai ahli sunna wal jama'a ahli sunna amma duk wanda yake ba su ba to sai ka samu yana dangantuwa ne zuwa ga wani wannan kuma za ka samu to ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ahli sunna kadai su suke dangantuwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa imam malik an tambaye shi <clears throat> kamar da yake cikin al-intiqa na ibnu abdul bar an-namari an gane da kuma tartibul madarik wa taqribul masalik na alqadi iyad rahmatullahi alaihim ajma'in cewa su ahli sunna su suwaye yace so su ahli sunna ba su da wani suna sai ahli sunna kawai ba su da wani suna sai ahli sunna kawai yadda yake cikin isnadin akwai ibhami amma dai ma'ana ce mai kyau ba su nan suna sai ahli sunna haka ma ibn kayyim shi ma faɗa cikin madarijus salikin bayan manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba su da wani suna sai suna ne amma duk wanda yake ba su ba inji ibn qayyim yace zaka samu yana dangantuwa ne zuwa ga wani ahlus suna su kadai suke dangantuwa zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an gane wannan kenan akwai wata nukuta guda ɗaya. da zan ambata muku can da Allah ya ce haza bayanun linnas wannan bayani ne ga mutane shi alkur'ani kenan qur'ani Balarbe. bilisanin arabi mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun Balarbe. to amma an ce kuma bayani ne ga mutane dukkan mutane larabawa ne ba larabawa bane domin wani zai iya samu wannan iskali cikin mutane akwai da suke ba larabawa ba amma kuma sai alqur'ani ya zanto kuma bayani gare su gaba ɗaya nuni akan cewa qur'ani bayani ne ga dukkanin mutane kowane yare sai Allah ya samar da wanda zai fassara su alqur'ani kowane yare sai Allah ya samar musu da wanda zai fassara musu alqur'ani mai girma an gane hausawa sai ka samu Allah ya fitar da masu tafsiri kanurai haka kaza kaza duk sai ka san, kuma lokaci ma Allah ya ba su fahimtar alkur'anin sama da fahimtar wanda suke kuma larabawan ma yanzu ga alfiru zabari alfiru zabari na littafin alqamus almuhit wanda azzabiri ya masa sharhi da tajul tajul arus alfiru zabadi haka ake kiransa kamar yadda yake cikin allubab fi tahdhib al-ansab na ibn al-asil al-jazari wasu kan cewa feruza abadi wannan kuskure ne domin su asma da malla filgalib eh, la tuqas wa inna ma hiya min babi sama' su sai dai aji min afwahi mashayikh wa shuyukh kaga littafin sana al mai jigo ne ta fuska mai harshen larabci shine ba shine babban abin komawa hatta larabawa ma wajen tantance mai larabci yake nufi amma haka ba larabe ba ne in ka koma bangaren ka'idodin larabcin kuma shine mai ilmin nahwi to ga ba wai yana da alkitab gaba ba larabe ba ne shi ba. amma littafin sa alkitab shine jigo kuma shi yasa ma ke ce masa da mai imamun nuhat amma haka ba larabe ba ne shi yasa ma idan yan nawa suka ce alkitab me suke nufi kenan kitabu sibawi tunda alce lil galaza an gane wannan kenan saboda haka shi yasa mala ce an nas littiba abin da yake wajibi kan mutane shine bi kawai to ina gani zamu tsaya anan yan uwa duba ga lokaci yayi inda akwai wujihatun nazar ta bangaren yan uwa game da tsarin darasin wajen ya kara sauri ko kuma ya rage sauri to za a iya bayani daga baya insha Allah sai mu tafi bisa yanayin da ake gani shi zai fi dacewa kan gani ma'ana in muna sauri da yawa ko kuma a'a ba ma sauri kaga sai a bi abin da yake shi zai bayi zuwa ga abin da za a fi ganewa insha Allah wa bi hadha al-qadr kifaya walhamdulillah rabbil alamin insha Allah mm. alhamdulillah Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi ya sanya wannan a mizanin ayyukansa na kwarai yanzu abu biyu ga tambaya sai ta shigo hannu ta saba ne tsari ba amma abin da za mu yi sha Allah ba karatun da za a yi gobe da Allah kafin a fara karatu sai a amsa waɗannan tambayoyi din idan ma ya amince da hannu jazakumullahu khairan barakallahu fikum sannan kamar yadda muka sani tsarin karatun a duk wata wata ne ake yi so karatu na gaba bayan an yi na gobe kenan yanzu gobe za a yi sunan abi dawud insha Allah ta'ala a irin lokacin da aka yi na yau din sannan karatu na gaba zai fado a watan yan albashi ko na'am insha Allah masu zuwa wajen <coughs> za amfani da shi mm-hmm. akan biyar ga watan shida ne biyar ga watan shida a watan gobe insha Allah shine ranar da za a yi darasi na gaba biyar ga watan shida jun kenan eh hmm. jun kenan hmm. shekara ta dubu biyu da sha biyar insha Allah ta'ala wannan shine kuma bayanan da malam ya idan akwai inda ke da shawarwarin ko a rubuce ne ko ta baki insha Allah ko da ba yanzu ba za a iya insha Allah Allah da su sai a isar ma malam abin da yake da shine ragaman yake hannunsa tunda mu masu karba ne dama mu ne ya ce fa'alan nasu ba. to mu ma din fa alaina ce ba jazakumullahu khairan <laughs> insha Allah Allah ya saka mana da alheri lalle shi da hakurin ciyo kilomita kusan 300 da wani abu ya bar iyalansa da harkokinsa shi ne mafi cancantar mu jinjina mishi ba dan ganin gidansa ba amma na sibu wallahu hasibu Da haka nan dai muna godiya a madadin dukkan yan uwa waɗanda suke nan a halarci da wanda karatun zai isa gare su a wancan lokaci na ba da lambar waya ga wanda suke yin whatsapp da muna da mutum dubu uku da wani abu wanda karatun kan isa gare su duk lokacin da aka kammala za a iya daukan namban a yanzu kowa zai tura sunansa da set ɗinsa ne sai a yi saving so da akwai group na fatawa da za a yi na maza da mata dole mu san suna don mu bambance kowanne da nasu ga lamban kamar haka 080 34 sai 7 7 7 uku kenan ko 7 double two zero eh, thirty four sixty six sixty two twenty insha Allah wannan shi ne na gana ba dama saboda malam ya samu ya dan na tsako insha Allah Allah ya kai mu gobe kuma za a sake yin karatun da muka ambata a baya subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah